To jama'a mu da zuwa Aken Lafiyar Radio Ministry sunana Basiru na samu. To yau kuma na kawo muku wazi sannan mu fara wazi ya kamata mu yi addu'a. Saboda ka ina ma addu'a ina yi maka addu'a ina yi maka Allah roko ni Allah ya sa mana albarka ba mu zaman lafiya ya bari mu ji sa da da lafiya abinda za mu jin ga ina ma Allah roko ne Allah kuma ya bude muna zuciya saboda mu ji maganar Allah da lafiya da sa mana albarka da zaman mu abinda muka yi duka da yafa muna mu kamar yadda muka yafa dan wayen mu zunuban su da laifin su wannan addu'a wannan roko na kai da sunan Yesu kristo mun gama haka abinda za mu yi yau ne za mu karanta daga Job 14 verse 1 da wurin ne za mu ji maganan Allah eh, a eh, wurin mutum da ka zama a bayan ka mutu ina ne za mu a bayan mutuwa kamar maganan itafi ya gara mana kama da bayan mutuwa kowane mutum akwai wani wurare biyu na za ka zama wuri um, za ka zama kamar aljanna ko dai ka zama da lahira a wurin ne kowane mutum ne za ka zama a bayan ka mutu shi yasa kin da ke ji na ina ne za ka shiga in kana so bayan mutuwa ka shiga aljanna akwai wani abu da ya kamata ka yi da ya kamata ka yi ne sai ka zo wurin yesu kristo ka zo ka nuna ma yesu kristo kamar kai kana da zunubi ne da zunubi ne aka haife ka dukan mutane maganan Allah ya gwada mana kamar dukan mu muna da zunubi da bayan Allah ya gama halittan sama da duniya wurin ni ya, ya, wani wuri wannan wuri ya ajiye mutum da matansa su yi, shiyaye ta su kuma noma a wurin ni ya ce ma matan kowane itace kowane daba kowane abun da ke cikin gonan kana da dama da iko dai ka ci akwai wata guda dai a tsakanin sha a tsakanin wannan gona akwai wata yaya wurin nan ba da ka taba shi ba gidan da za ka taba shi ko ka ci ne da ka mutu shi ne sitani ya yi inda Allah ya nuna ma mutum kaman ya shi kiyaye ta wannan wuri sai ne ya juye kayan shi maciji ya zo matan mutum ya ce mata kaman Allah ya ce karka ci kowane itacen daga wannan ba ma taŋ mutum ya ce mu su tana kai mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gonan amma akwai dai wata, wata guda a tsakanin gonan Allah ya ce kar mu ci ko dai mu taba shi ba da Allah ya ce muna mun ka ci ko mun taba shi za mu mutu ne sini ya ce ma matan nan kaman ba da ka mutu ba amma Allah ya sani kaman ran da za ka ci za ka zama kaman si Allah shi yasa ya ce karkacin nan da matan ya ji haka ta ci wannan yaya ta kuma kai ma mijinta shi kuma ya kuwa ci da yayan itacen da suka ci na sun zama musu zunubi sai ya sa mutum mutum ya ji maganan Allah ya ji Allah yana zuwa wurin sosai sun ka guru sai sun ka boye shi ne Allah ya shira musu kaman a ina kuke sai su suka ce ma Allah kama mun boye da muka ji kana zuwan nan shi ya, ya tambaye su kama sai dai kun ci yayan da nace kar ku ci kuwa shi matan ya ce ma Allah kama mutumin ya ce ma Allah kama matan da ka bani na ita ta bani na ko ce shi ne Allah ya tambaye mata kama menene wannan kai ne shi mata kuma ce ma Allah kama maciji ne ya lura ni sai na ko ce shine Allah ya silme malo ya ya silme maciji kaman abinda ka yin ga da cikin ka ne da ka yi tafiya a rayuwanka duka shine maciji yana yana tafiya da ciki shine ya ce ma matan kuma kaman abinda kai kuma ka yi da, da azaba ne da ka afe yaya shi yasa in kai wani mata ne ta yi ciki kafin ta, ta, ta aife ya kamata ta bi a cikin azaba ne sosai shine saboda Adamu ya silme a kasa saboda haka kowane mutum sannan ka samu abinci ka ji ko dai kana so ka yi wani abu ne da zufa ne muna ci abinci sai sa ya kamata da mu noma ya kamata da mu yi aiki sannan mu samu kuɗi da bayan haka duka irin zunubin da suka yi da ya kama duka mutane a cikin duniya in dai kana cikin duniya dai ne kai dan Adamu ne, inda kanka ne Adamu mu duka mu muna da zunubi. Shi yasa mutumin ka mutu ba ka ka shiga aljanna da zunubi, wurin ba yiwa ba yi a zo da zunubi. Shi ne Allah ya sani mutumin ba ka ka yi wani abu da zunubin da kake da shi nan ba laifin ka ba ne. laifin kowa ne laifin kakanmu ne shine ya kawo muna yesu kristo wanda ka ji nan ka zo wurin yesu kristo ka je ka nuna masa zunubanka zunubanka duka zai yafa maka zunubi da a yafa maka zunubi kana ji in kana ji nan ba ka zo ba to da bayan ka mutu za ka shiga jahannama a wurin ne za ka zama a wurin ne ko ka zanla ni ke wurin na yanzu ka ji na ina ne za ka zama bayan ka mutu kana wata kana so in baka so ne mutuwa dai kowa ya mutu maganan Allah ya gwara mana kowa ya mutu da bayan mun ka mutu na ne za mu zama shine akwai wurare biyu ne wuri guda aljanna wuri guda kuma jahannama ina ne kana so in kana so aljanna dai ne magana da nake gaya maka ka zo wurin yesu kristo yau ka ce ka nuna masa zinubi ka ce masa kana da zinubi kar ka ce ke baka da zinubi in Allah na duba mu yana duma mu a cikin abin da kakanmu ya yi nan duka mun zo saboda shi Allah na duba mu duka kamar muna da zunubi abin da za ka yi ka yi kawai ne za ka zo wurin yesu ka ce masa ni na da zunubi na zo wurin ka fai mana zunuba na duka saboda zama naka in ka yi wannan za a yafa maka zunubi ne saboda kai kuma an ka mutu za ka shiga aljanna amma ba haka ba za ka shiga jahannama ne a wurin yawon ne za ka zama ba ka son haka wannan wuri bai kyau saboda haka ka ji abinda da nake gwara maka <coughs> saboda haka ya kamata ka ji dai maganan da nake gaya maka yawo saboda kai kuma ka shiga aljanna a gobe kema kana ji na ga magananka ga maganan allah yau ka shiga sannan ka samu aljannan ka shiga kai da ke jina, abinda abin da za ka yi kawai ne za ka yi wannan gundun addu'a tare da ni sai ka ce ni wani ina da zunubi na sani saboda zunubi ka shiga cikin duniyan ga na zo wurinka ina kira ka ne ka zuciya na zama da ni ka yafa mana zunuba na duka saboda ni kuma zama naka in ka yi wannan addu'a fi addu'a wannan sun guntun addu'a sai ka za ka samu aljanna ne kai ke jina. amma yanzu dai ba bari dai mu yi wannan maganan addu'a yanzu zai mu yi wannan addu'a sannan ya zama maka tule ni wani ina da zunubi na sani ka zo saboda zunubi ni na zo wurin ka saboda zunuba na duka ina kira ka ni zo ka shiga rayuwa na shiga zuciya na zama da ni wance ni juye ni taimake ni saboda ni kuma zama naka gobe ciya manzo ka na wannan roko da sunan yesu kristo Amin. In ka yi wannan addu'a to Allah ya yafa maka zunubi da bayan mutuwa za ka samu aljanna ne ka shiga. Amma ba ka yi ba to magananka ne. Amma in dai ka yi abin da za ka yi kawai ne za ka nemi wurin wani cecin da ake gura magana wani, cecin da ake gura sosai sai kuma ka shiga wurin nan ka zama tare da su, su yi maganan Allah, su yi addu'a, su yi nafila tare da su. kai haka za ka zama mutumin kirki halinka zai juye allah zai dafa maka allah zai kuma yi aiki da shi abin da kake da duka yanzu zai zama na allah ne kai na kai ji na maganan allah kenan kana so ka yi wannan addu'a da in ka yi wannan addu'a da farin ciki za ka samu aljanna na wannan roko ne wato jama'a ga shi na abin da wurin da muka kai kana da wani abu ka yi tambaya da shi man baka da wani abu dai ni maganan Allah kenan ta jima ga nan ba na kuma wata cire za ka cira ne ni mu yi addu'a 0249251594 to 0249251594 wata jima assalamu alaikum